gani na rantse da Allah tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin zunzurutun da farin rashin imani ba irin wannan Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna dauke da tunatarwar Sheikh Musa Yusuf Asiri Sunna a cikin karatunsa na Ashifa inda yake cewa wallahi tun da yake a rayuwarsa bai taɓa ganin zunzurutun samfara da rashin imani ba irin yadda yake gani a 'yan kwanakin nan nan game da rigimar Falastinawa da Isra'ila inda ya ce wallahi billahi lazi wani bidiyon ma baya iya kallon sa zaka ga yaro ga uba gini ya faɗo masu uban ya tabbatar mutuwa zai dan ma ya tabbatar mutuwa zai yi da uban kawai zai iya yi shine ya mika wa ɗansa hannunsa ya taɓa hannunsa don saɗa a gaban Allah saboda sun san mutuwa za su yi duk duniya tana kallon wannan haka ake yi wa falastinawa kisa irin na ƙare dangi munafuncin amurka ya fito munafuncin faransa ya fito haka suka ɗauki jirgi na yaƙi aka kai wa isra'ila wai kare kanta take yi haka za a ɗauki bam a ba su je su saka ya tashi a asibiti sama da mutum ɗari zuwa ɗari biyar su mutu kananan yara amma kafin na sa muku wannan bidiyon ina roƙonku da idan wannan shine karanku na farko a shigowa wannan channel ɗin tamu albarka kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararra ku yi mana like ku yi mana sharing yanzu a Falastinu ku duba ku gani na rantse da Allah tun da nake a rayuwata ban taba ganin zunzurutun da farin rashin imani ba irin wanda nake gani a yan kwanakin nan billahi allazi la ilaha wasu bidiyon ba na iya kallon su wallahi ka ga yaro ga uba ginin ya faɗo uban ya tabbatar mutuwa zai dan ya tabbatar mutuwa zai abinda kawai uban zai iya shi ne miƙa ma ɗansa hannu ya taɓa hannun shi ɗan ya taɓa hannun uban su haɗa a gaban Allah a haka duk duniya tana kallo yanzu haka ake wa na irin wannan kisan na ƙare dangi munafancin amerika ya fito munafancin faransa ya fito haka suka ɗauki jirage na kayan yaƙi aka kai ma isra'ila wai kare kanta take rana ɗaya a je a ɗauki bam a jefa a asibiti sama da mutum ɗari biyar su mutu lokaci ɗaya ƙananan yara irin waɗannan wai a haka wai amerika wai tana goyon baya ingila na goyon baya faransa na goyon baya wai isra'ila kare kanta take yi wai kare kanta take duk duniya tana kallon ana yin wannan a daidai lokacin da ake yan uwan musulmi wancan kisan na ƙare dangi suna sane suke kashe mata da ƙananan yara domin idan an kashe mata da ƙananan yara sai aka bar tsofaffi yanzu dama wani generation ne zai taso babu an riga an kashe al'umma suna sana suke tom ya ga wani yaro ya tambaye shi ba falatsine ne ya ce mai me kake so ka zama nan gaba abinda yaron ya ba trump amsa shine bai tunanin zai zama wani abu a gaba don ba shi da tabbacin za a iya barin shi ma ya girma ya ce don da sun taso kashe su ake wannan fa shine halin da suke ci kuma misalin kamar kai ne kana zaune a gidanka ba sai a zo da wasu daga nan kawai sai a kwaci ɗaki ɗaya a gidanka sai a ba su ana nan ana nan ana nan suna matsar da kai suna kwata suna kwata sai sun kwashi tamanin da biyar cikin ɗari na gidanka kai kana raba a gefe daga ƙarshe sai a ce tamanin da biyar da suka kwace na gidan sha biyar ɗin da ya rage sha biyar ɗin ma ba a buƙatar zaman ka a gidan ka tashi ka bar gidan ka shine fa abin da isra'ila ce dama da shaidar ƙur'ani duk duniya babu mutum mara imani wallahi irin bai hude yanzu maganan yancin dan adam ƙarya ce ake yi in kada suna maganan yancin dan adam da kare mata da ƙananan yara suna maganan matansu da 'ya'yansu su ne ɗan adam ɗin da yake da ‘yanci a kare amma wallahi da ɗan adam suke nufi ga baki ɗaya ku duba ku gani bayan fa ana irin wannan kisan a yanzu a daidai wannan lokacin fa kuma suka rufe boda suka hana ko gudunmawa ta abinci da magani a kai mu sun hana yanzu daga fara yakin nan ana maganan sun kashe mutum ya kai kusan dubu shida dubu bakwai da wani abu sana akwai mutum sama da dubu goma sha biyar da suka jikkata da fara rigimar nan eh, a amerika ƙaramin yaro ne yana zaune mutane na zaune a gidan shi na haya ya zo kawai ya sallama kamar ya zo zai karɓi kuɗin haya ne ya samu yaro ƙarami ya kashe shi wannan duka duk ba ta'addanci ba ne tunda dai musulmi aka yi wa ko wasu mutane wanda suna ganin an cuce su bari su karɓi haƙƙinsu su to wannan duka duk ba daidai ne to daidai lokacin da su wayancin suke fuskanta wannan matsalar wannan european union din yan iska matsiya ta allah ya tsine musu albarka wai sai gashi wai ba su je sun sama isra'ila takunkumi ba wanda duk wata doka ta majalisar ɗinkin duniya doka ta kai kusan guda casa'in da wani abu wanda isra'ila ta fatattaka wai yanzu wai nijar za a zo wai nan za a sawa takunkumi da Allah fitinar da ake a Isra'ila ita ake a Nijar to yanzu in aka sake sama tarayyar turai European Union ta zo ta sa wannan takunkumin a Nijar wallahi duk wanda ke zauna a arewacin Najeriya dole ka yadda musifar da za su shiga sai su ka shiga kuma an riga an gama karantawa an gane cewa idan mutanen Nijar suna zaune lafiya da kwanciyar hankali da arziki ba yadda za a yi su ga mutumin arewacin najeriya ya shiga matsala ba su kawo mai ɗauki ba idan kuma mutumin najeriya ne ke zaune lafiya da arziki da waye ba yadda za a yi ya ga mutumin nijar ya shiga matsala bai kai mai ɗauki ba to bari a zo a kawo masifar da zai zamanto mu ba za mu iya taimaka musu ba su ma ba za su iya mai ba shine abin da aka yanzu a ciki alaikum assalam wuce wala wannan duniya ƙarya ce kawai ake tafiya a cikin saboda wanda a da suka ruku idan mutanen nan sun kira wani ɗan ta'adda ku ɗauka cewa ɗan ta'adda ne babu 'yan ta'adda na gaske kamar su ƙananan yara wanda ba su yi komai ba babu laifin da suka yi daga ƙarshe 'yan uwa mutanen nan suna buƙatar mafi ƙaranci in kana musulmi a da inda kake a duniya suna buƙatar kalma ta addu'a wajen cewa Allah ya kawo musu ɗauki ya shiga cikin lamarinsu sannan na samu labari an ce gobe a jibi juma'a jakadan ambasado na palestino dama suna da ofis na jakadanci a abuja ko embassy an ce zai zo kaduna ranar juma'a a sultan bello dr ahmad gumi ya buɗe gidauniya ta ba da gudunmawa ga wanda yake da dama babban mushkilan mu tun da mun yadda da cewa ƙadiyyar nan tana da alaƙa da kowane musulmi a duniya idan wani ya assasa aikin alkhairi zuwa kake ka dafa mai baka cewa wai ina da matsala da shi ba zan shi a'a yanzu wannan matsala ba matsala ba ce da take da alaƙa da dakta gumi a'a matsala ce da take da alaƙa da wasu mutane to abin da ya zo ya ci a zo a yi kira wanda yake da mu wadda zai bayar ya bayar ka bayar in ba ka da shi ka faɗi kalma mai kyau shi kenan kawai to da haka insha Allah da izinin Allah duk mutumin da yake da abin da zai bayar na gudunmawa bis on kirin da yi ya bayar in ba ka da shi ka faɗi kalma mai kyau to da haka wanda yake da lokaci ranar juma'a wannan su zai zo masallacin sultan bello in ya samu lokaci ya yi ƙoƙari ya je magana ta ƙarshe da zan rufe da ita kafin mu fara karatu maganar da ta shafi matsalar tsaro ne a nan yankin da muke fama da shi wanda ya shafi yawa a kan numban su ko? yawa a kan numba ɗin ko? to ga a kan numba ɗin na masallacin sultan bello wanda za a saka kuɗi na foundation ɗin kai wanda za a saka kuɗi a ciki nima in an gama insha Allah zan saka da izinin Allah saboda haka kowa wanda yake da ikon da zai saka sai ya kokari ya ainihin wato saka shine a nan ƙasa ko sifili sifili guda a biyu sifili sifili guda uku sai takwas takwas sai shida shida guda uku sai ɗaya zan sake faɗa eh ina wannan wannan Allah to a rubuta mu gani ko a rubuta a jikin komen eh sifili sifili karanto mu akwai first bank eh biyu sifili uku biyu sifili uku uku takwas daya uku takwas daya uku hudu biyar biyar uku hudu biyar biyar wannan first bank ne akwai fcmb akwai scmb eh Eh? biyu sufuli sufuli eh na first bank kenan sufuli na first ai ma kan bai fituwa yawa wannan sifili a biyu sifili uku uku takwas ɗaya uku hudu biyar biyar shine first bank kenan yawa to sai kuma ɗayan sai kuma wannan biyu sifili sifili guda uku me gaba takwas takwas shida shida shida ɗaya wannan kuma fcm fcmb saurawa da haka da allah duk wanda yake da gudunmawar da zai saka kuma in kana da lokaci kana musulmi ranar juma'a ka je sultan bello kadin a nan wannan To malam Allah ya saka da alkhairi Allah ku fitar da mutanen Palestine daga sharrin Isra'ila ka ba musulmi kariya a duk inda suke ku ci gaba da bibiyar mu a wannan channel din ta mu albarka kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karara wanda zarar mun dora labari ko bidiyo zai zo gare ku mun gode da sauraron mu da kukai.